A nan kuma wata mata mai wa'azi a shafukan sada zumunta, Malama Khadija Ummu Shuhada ta baje kolin bayanin nazarinta da fahimtarta kan wanda ya fi kyawun halitta tsakanin 'ya'ya maza da 'ya'ya mata, inda ta ce ai mata kwalliya ce kawai da ƙare-ƙare da kuma kwaina ne. Amma idan har ana maganar kyawu ne tsantsa babu mis to a nemi namiji domin shi ne kyakkyawa har ma ta ce wannan zance nata kalamu wahid. A ƙa'ida na halitta, wallahi namiji ya fi mace kyau. Duk duniya sun fi matan duniya kyau shasa idan namiji ya wanka basilin kawai idan ya ga dama da ruwan kankara babu mai ganewa sai ya dau basilin din shi ya shafa yana dan sa dan filtex din shi da dan singlet din shi da boxers din shi dan sa dan cover shoe din ne dan saka rolex da glass din shi da hula ba ku ganin yana kwalliya har ke kyau. Tuni dai wannan kalami na ummu shuhada ya fara samun martani daga mata inda galiban ke cewar wannan zance na malama saba lamba ne domin ta yaya namiji gansansan za a ce yana da wani kyau ai sai dai a yi sha'ani kawai a yi maleji. Ita kanta wannan matar ta faɗa abin da yake ranta ne misali shi kansa namijin ai sai ta jero ya yi kwalliya ya saka kaza ya saka sannan ya kyau komai da bambancinsa ita mace dama can tun a halittata halittata mai kyau ce haka Allah ya halicce ta ko a tsakanin za zaka duba za ka ga cewa mace tsuntsu ta fi namiji kyan halitta ko a cikin halittu haka duk inda aka ce wannan mace ce za ka ga ta bambanta da namiji. To kuma dai menene addini da tarbiyya da kuma inda hali a samu masu gidan ranar isassu shine a ala Allah ya samu daji.